Taudat ta yi lafiyayyen girkinta, jalab ta dafa har da kifi, inda ta barbaɗa maganin nan da boka ya bata. Ta tafi ɓangaren su Musulmat domin kai musu abincin. Da nutsuwa ta shiga ɗakin ta ajiye musu abincin a gefe. Ta harari inda Nufaisat ɗin take ta ce wa yawo. Gashi abinci na kawo muku ku ji irin nawa girkin. Da murmushi yawo ta ce, to an gode Allah ya saka da alkhairi. Har ta kai kofar fita ta juyo ta ƙara kallon yawo ta ce, ku ci fa abincin Insha Allah za mu ci yanzu kuwa yawo ta ƙara ba ta amsa cike da kulawa. Sai da Nufaisa ta tabbatar ta tafi sannan ta ce da Musulima, kar ku ci abincin, ku zuba shi a shara. Ba dan ina zarginta ba, sai dan hankalina bai kwanta da abincin da ta kawo muku ba. Babu musu kuwa Musulima ta juye abincin a bakar leda, sannan ta je ta saka shi a shara. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Adams kuwa da ya tashi daga ofis gidansu ya nufa, kasancewar jiya bai samu ya ji ba. A nan yake ƙara gaya wa dadin nasa ya kwantar da hankalinsa, ya yaba da hankalin su yawo. Alamu sun nuna mutanen arziki ne. Sai da Adams ya tabbatar dadin nasa ya gamsu sannan ya je gun amminsa. Ita ma ya kwashe dukkan labarin komai ya gaya mata. Da jin daɗin taimakon da ya yi musu, ammin nasa ta kalle shi da cewa, gaya min sunansu. Ita dai yarinyar sunanta Musulma, sai kakarta yawo, sai kuma yaran Musulma ɗin Khalid, Khalil da kuma Rahama. Shiru ammin ta yi cikin tunani Can ta ƙara cewa, kuma kace Fulani ne ko? Murmushi ya yi da ba ta amsa, eh Fulani ne, sai ma kin ga yaran ita musulima ɗin, suna kama da ni sosai, wallahi sai ka ce ni ne mahaifinsu. Bara na je gida, dare ya yi, kuma gashi ina jin yunwa. Jan numfashi yi da cewa, ko na zubo maka abincin ne? A'a, bar shi, kar ki haɗa ni faɗa da ita. Murmushi ta yi da cewa, wace ce a cikinsu? Tashi ya yi da sakar mata murmushi ya ce Nufaisat mana, wato har ta yi nisa yanzu a girki, da za ka ƙi cin nawa ko? A'a, wasa nake miki Amina. Kin gama na zauna, zubo min na ci kawai. Murmushi ta yi ita ma, na gode wa Allah da ta kware yanzu. Allah ya ƙara haɗa kanku. Maza je ka, ba na son kana yawo da yunwa. Murmushi shi ma ya yi mata da sallama ya fita daga falon nata suka ɗauki hanyar gida. Suna isowa sashen su Musulma ya yi. Nan ya ga Musulma da Rahama suna kallo. Da alama yawo da su Khalid sun yi bacci. A hankali take mai sanni da zuwa, da gaya masa yawo da Scarlett sun yi bacci. Ya ji daɗin yadda ta sake da gidan nasa, ya yi mata sallama da niyyar ficewa daga falon. Ai cikin sauri ta tuna tana son yi masa godiya, don haka cikin sanyin murya ta ce, Na gode da cika maganarka da kai ɗazu da safe yayana. Juyo waye da kallanta ya ɗaga mata gira alamar me take nufi. Ganin hakan sai ta ci gaba da cewa, Ina nufin wajen saka su a makarantar da ka yi. Murmushi ya yi da ta ya ce, Idan kika ƙara min godiya a kan wani abu da zan yi miki ko kuma na yi wa yarana sai na saɓa miki. Cikin shagaba ta ce, Afuwa yayana, wallahi na tuba ba zan sake ba. Idan kika sake fa, shiru ta masa sai ya ci gaba da cewa, Ke da kanki nake son ki gaya min wani irin hukunci ne ya dace da ke. Jan numfashi ta yi da cewa, Sai ka daina kula ni. Shi kenan, yanzu sai kin saki za ki gani a ƙwaryarki. Alaba mu alkhairi. Yana faɗin hakan ya fice daga falon wallahi yayana ina masifar sanka ta faɗi hakan a ranta tare da tashi ta kulle musu ƙofa ya samu nufaisat kamar yadda ya saba ganinta cikin tsafta bayan ta yi mishi barka da dawowa ɓangaren taudat ya nufa babu laifi ya ga ta sake ba kamar yadda ya barta da safe ba a nan ya sakarwa hanifa kis ya koma sashensa ya yi wanka dama nufaisat ta shirya masa komai na abin da zai ci don haka yana yin sallah ya hau cin abincinsa a nan nufaisat take gaya masa gobe za ta je kasuwa da musulma Taudat har kwanciyar bacci, ta ji shiru su musulma na tare da lafiya, don bala'i haka ta kasa nutsuwa. Karfe goma sha ɗaya da rabi ta je ta buga wasu musulma ƙofa, nan ta ga musulma ce ma ta buɗe mata ƙofar, don har a lokacin ba su yi bacci ba ita da rahama. Da rikicewa take tambayar musulma, wai ko sun ci abincin da ta ba su ɗazu? Nan ko musulma ta ba ta tabbacin sun ci har suna santi. Da mamaki ta dawo ɗakin nata, tana tunanin ita dai tun da take da bokan nata, bai taɓa bata abu ta yi ta ga saɓanin abin da ya ce mata ba. Nan ko a lokacin ta kira malamin nata ta ce ba ta ga komai da ya faru da su musulma ba. Ko dai zancen su haka yake. Murmushi ya ya ce mata, Taudat, kin ƙi gane gaskiya na gaya miki. Don duk inda za ki je sai dai kawai su ci ki. Shiru ta yi bayan ta kashe wayar tata. Tunani ta shiga yi ko dai ta ƙara komawa wajen bogan nata ne. Sai wata zuciyar ta ce mata, Tare ɗan jinkirta ta ga faruwar al'amarin. Washe garin haka Musulma ta ƙara ta yi Nufaisat haɗa breakfast. Bayan Adams ya fita, Nufaisat saurin gama shirya ɗakin ta yi, sai ta saka Musulma a gaba suka je kasuwa, inda ta zaɓa mata kayan makeup da su kayan gyaran jikin irin na mata kala-kala masu kyau. Sannan suka nufi wajen atamfofi fashion masu kyau, ta sai mata kusan kala talatin tare da wasu lace da kuma material. Daga nan wajen telanta suka wuce, ya gwada Musulma Ta ce masa tana son kayan duka su kammala nan da sati ɗaya. Please ya raba wa yaransa aikin ai cikin sauri. Nan ya tabbatar mata da insha Allah zai kawo mata kayan ba zai ƙara ko kwana ɗaya ba. Nan ko Nufaisat ta ba shi kuɗin ɗinkinsa cif ba tare da ta rage masa komai ba suka dawo gida. Godiya babu irin wanda Musulima ba ta yi wa Nufaisat ba. Ganin aƙalla kuɗin da ta kashe mata zai kai dubu ɗari biyu. Duk da cewa dama kana kallon Nufaisat, ka san ta ci ta da kai. amma abin a jinjina mata ne game da wannan siyayyar da ta yi mata. Haka yawo ma ta dinga gode mata tana shi mata albarka. Sai da Nufaisat ta nuna musu ɓacin ranta, sannan suka haƙura suka daina yi mata godiyar. A lokacin Nufaisat ɗin ta fara koya wa Musulima yadda ake makeup na zamani. Aiko da yake ƙwaƙwalwar Musulman a buɗe take nan ta fara gane komai. Zuciyar Taudat kuwa ta yanke mata shawara akan ta ƙara komawa wajen bokan nata. Don Hausawa na cewa Ka nufi cimma burinka da zafi-zafi ya fi ka bi shi da sanyi-sanyi. Yau ɗin ma haka tafi cewarta ba tare da ta gaya wa Adams ba. Sai dai ko da ta je gun bokan shi ma ba ta tabbaci yayi akan ta yi haƙuri kawai da lamarin. Idan kuma tana ganin ba za ta iya haƙuri da lamarin ba. To ta lura da lokacin da Musulma take al'ada, ta san duk yadda za ta yi ta kawo masa tsimmin da take amfani da shi a lokacin, ko ta kawo masa wani abu da yake da jinin al'adar tata. Da damuwa tau da ta dawo gida, Tana saƙa da warwara. Ta yaya za ta gane musulma na al'ada bare ta kai wa boka abin da ya shafi jinin nata? Nan dai ta yanke shawarar za ta saka wa musulma ido har sai ta cimma burinta. Mai sauraro bayan sati biyu zan so ka ga yadda musulma ta koma. Ta canja kamar ba musulman riga ba. Da mayukan da nufaisar ta bata ta dinga amfani don sun goge fatar ta sosai sun mai da ita gwanin ban sha'awa. Dama yanzu ne take kan ganiyar cikowa. Don haka da ta fara samun gyara da cin abinci mai gina jiki ta ƙara murmurewa, haka yaranta ma gwanin ban sha'awa. Adams son yaran yake kamar me, wannan ma ya ƙara bakanta taron Taudat, musamman yadda ta ga Nufaisat tana zaƙewa a kan lamarinsu, yadda ta mai da su ‘yantattu kamar ta san yaran Adams ɗin ne. Wannan abu na ƙona ran Taudat matuƙa, ba ta san Nufaisat ɗin ta san komai fiye da saninta ba. Da yake yau Lahadi ce Adams yana dawowa gida da wuri, Don haka sai Nufaisat ta samu Salima ta yi wanka ta yi makeup. Bayan ta fito daga wankan wasu riga da siket na atamfa Nufaisat ta ɗauko mata. Kayan yana ɗaya daga cikin wanda ta ɗinka mata. Ba ƙaramin karɓar jikinta atamfar ta yi ba, don ita kanta Nufaisat sai da ta ji sha'awarta. Nan ta bata turare mai sanyin ƙamshi ɗaya daga cikin waɗanda take sawa nan musulma ta saka nufaisat ta kalle ta da nutsuwa ta ce yauwa yanzu ba zai wuce minti goma ba zai shigo Don haka ina buƙatar ki san duk yadda za ki yi ya ganki. Na tabbatar zai ji wani abu a ransa. Please ki fanitsi da kyau don ba na son a samu matsala. Murmushin Musulma ta yi da ce mata, kar ki damu antina. Insha Allah, komai da kika tsara min yana nan a kwakwalwata. Masha Allah, yanzu ni zan yi wajen shakatawar gidan nan. Ina son komai ya faru a kan idona. Don ta ƙofar baya zai shigo. Don Allah ki ankare, don Adams daban yake a cikin maza. Murmushi Musulma ta ƙara yi mata da ɗaga mata kai alamar taji. Aiko Nufaisat na barin wajen sai ga Adams ya dawo. Da nutsuwa ya fito daga motarsa. Yana mai jin daɗin yadda Nufaisat ce da shi. Shi kawai yana rayuwa ne da Taudat, ba don tana gamsar da shi abubuwa da dama na rayuwa ba. Don nesa ba kusa ba, Nufaisat ta fi ta sanin abubuwan da suka dace. Yana wannan tunanin ne ya ci karo da Musulma. Subhanallahi ne abin da ya ce. Don sun bugi goshin juna, A hankali cikin sassanyar murya Musulma ta ce, Don Allah ka yi haƙuri yayana, ban san kana tahowa ba, da ban taho ga baki ɗaya ba. Limshe ido Adams ya yi, shi fa ya lura kwana biyun nan Musulma na canjawa don fatar ta ta goge ga wani kyau da take ƙarawa. Shi fa yana jin wani iri idan magana tana shiga tsakaninsa da ita. Yau kuma gashi ya ji kamshin ɗaya daga cikin turaren da Nufaisa take sakawa a jikinta. Wai me yake faruwa ne? ya tambayi kansa. Bude idon sa yi a hankali ya saukar a kan dara daren idanuwanta kamar madara, yana mai ci gaba da ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa. Ta yi masa kyau sosai, ga gashinta ya sha gyara. Cikin wani hali ya ce, Na haƙura, Musulma na jin hakan ta ratsa ta gefensa ta wuce, sai ko ya bi bayanta da kallo cikin mamakin haɗuwar da ta yi. Ina santa, ya faɗi hakan a bayyane ba tare da ya san ya faɗi ba, yana juyowa don ci gaba da tafiyarsa kawai. Sai ya ga Nufaisat a tsaye, nannaɗe da hannu tana kallonsa. kasa cewa komai yayi nan ya hauka makami yana cewa um um, um kinga dama kasa ce mata komai yayi dan haka sai kawai ya nemi wuce Nufaisat din dan wallahi wata kunyar ta ce tai bala'in kama shi ainin cikin sauri Nufaisat cewa dan je ni kaɗan mana malam tsayawa yayi ba tare da ya kalle ta ba ganin hakan ya sa ta ce gaba da cewa kace kana son ta ko Kallonta ya yayi a hankali da girgiza mata kai alamar a'a Murmushin yaƙe ta yi masa da ci gaba da cewa, "Hmm, ka san dai ‘yar ɗaki na ce, don haka yanzu sai ka ba da dubu ɗari saboda wannan furucin da ka yi." Cikin marairai cewa ya haɗa hannuwansa biyu alamar ta yi haƙuri ba zai sake ba. Taɓe baki ta yi ta ci gaba da cewa, "Bayan ka ba da kuɗin, daga baya sai mu yi ciniki kawai na baka aurenta." Cije bakinsa ya yi cikin matuƙar jin kunyarta ya ce, "Zan bada, amma kafin nan mu je falon ki ji wani abu." Gyaɗa masa kai ta yi alamar su je. Bayan sun je saka ta yi akan kujera da durƙusawa a gabanta, ya kama dukkanin hannayenta ya ce, My love, wallahi akwai matsala babba, don tun da na yi wa yarinyar nan kallon farko, na ji wani irin abu yana mutsinin zuciyata. Magana ta gaskiya, zuciyata na tsumuwa idan magana ta shiga tsakanina da ita, gashi ita matar aure ce, bai dace na ji hakan a kanta ba. Kawai ni yanzu na yanke shawarar zan kai su gidan momi don kare kaina daga faɗawa halaka. saboda yanzu haka da na ji kamshin wannan turaren naki a jikinta wallahi ji na yi kamar na rungume ta zaro ido nufaisa ta yi cikin saurin ya ci gaba da cewa wallahi gaskiya na gaya miki don kin san ban iya yi miki karya ba shiru nufaisa ta yi tana tunanin ta gaya masa gaskiya ne yanzu ko dai ta bari sai nan gaba idan ta gaya masa gaskiya yanzu ta taimaka masa da ita kanta don ba zai kwashe mata su ba idan kuma ta ki gaya masa ta san tun da ya furta zai kai su wajen su dadi to fa sai ya kai su Don haka a hankali ta ƙara riƙe hannunsa fiye da yadda shi ya riƙe matan ta ce, Ka gode wa Allah ya mijina da ya haɗa ka da su Musulma har ya baka ikon taimakonsu, ka kawo su cikin gidanka. Ka sani da cewa Musulma matarka ce ya mijina, kuma ka san cewa yaran Musulma yaranka ne. Ka sani cewa ganinka da Musulma ta yi shi ne ya saka ta sumewa har ka taimake ta. Ka sani da cewa sanadin sanka da ƙaunarka shine silar kamuwa da ciwon zuciyarta. Labarin da yawo ta ɗan gutsara maka da cewa wani ne ba wani bane kai ne, wanda tunaninka ya ɗauke har ta baka auren Musulma. Cikin zubar hawaye, Nufaisa ta kwashe komai ta gaya wa Adams kamar yadda Musulma ta gaya mata. Shiru Adams ya yi saboda jin yadda kansa yake juya masa. A hankali ya saki hannun Nufaisat ya tashi da komawa kan kujera hankalinsa a tashe. Lallai Allah shi ne Allah. Bai taba tunanin hakan za ta faru da shi a rayuwa ba. Wai ya rayu a riga, sannan har kiwo ya yi. sannan ya yi aure har da rabon 'ya'ya uku sannan tunaninsa ya dawo bai san ya yi hakan ba wannan kadai ya isa mutum ishara sosai ya yi nisa a cikin tunani sam bai ji abin da nufaisa take faɗa masa ba na ya kwantar da hankalinsa sai da ta taɓa shi da miƙa masa madara mai sanyi sannan ya dawo daga duniyar tunanin da ya faɗa jiki a sanyaye ya karɓi madarar ya sha kaɗan da tashi da niyyar san ficewa shan gabansa nufaisa ta yi ta riƙe ƙugu ta yi masa fari da ido ta ce da shi san ba za ka fita ba sai ka gaya min me zuciyarka ta shirya maka dan ba mi da musulma zan gaya wa kowa ba murmushi yi da rungumar ta ce. kin yi kyau sosai matata sannan kin yi a rayuwa ba wannan na tambaye ka ba kawai ka bani amsa ta dama bangaren nawa zan je na yi wanka sai na fara shawarar da zuciyar tawa ni fa ban yarda ba kawai ka gaya min wallahi Nufaisat kina da fitina to dama zuwa zan yi na kwashe yaran na je asibiti a yi min gwajin jinin su da nawa idan na ƙara tabbatarwa sai na zo wajen yawo na tuhume ta akan me yasa ta ɓoye min komai tun da farko murmushi nufaisa ta yi da kallonsa tana cewa good na ji daɗi sosai sai dai yau lahadi ba kwa zuwa asibiti kai da dr aryan zan kira shi yanzu mu haɗa ai bara na je na ɗauko gyalena to sai na raka ka jin hancin ta yayi cikin matuƙar santa da ƙaunarta ya ce idan ba ke ba zan iya rayuwa ba kista sakar masa da cewa Wa ya ce maka nima idan babu kai zan iya rayuwa? Murmushi shi ma ya sakar mata. Bayan ta ɗauko mayafin nata kai tsaye sashen su Musulma suka yi. Adams ya ƙara kallon Musulma mamaki cike tam a zuciyarsa. Wai ita ɗin matarsa ce. Ku zo mu je ku yi mana rakiyar unguwa. Nufaisat ta katse masa tunani da faɗin hakan ga Scarlett. Murmushi ya sakar wa yawo ya ce, Unguwa za su raka mu, ita ma yawan murmushi ta mayar masa da cewa, To ku dawo lafiya, Har sun shiga mota sai ga Hanifa ta fito da sauri daga ɓangarensu, su tana cewa daji ina za ku ni ma zan bi ku. Murmushi ya yi mata da yi wa masu tsaron nuni da su buɗe mata motar ita ma ta shigo. Aiko tana shiga Adams ya ja motar don ya ce wa masu tsaron nasa su bari ba sai sun yi masa rakiya ba yanzu nan zai dawo. Tun a hanya kuwa ya kira abokin nasa Dr. Aryan ya ba shi takaitaccen labarin da ce gaba da ce masa sada asibiti yanzu ya gwada masa jininsa da na yaran. Jan numfashi Dr. Aryan ya yi da ce masa, ai yana ma asibitin tun ɗazu. Sakamakon matarsa ta tashi da naƙuda tun safe. Don haka ya ƙara so kawai zai same shi. Bayan sun isa asibitin, Dr. Aryan ya ɗebi jinin su Khalid, Khalil da kuma Rahama da na Adams ya hau bincike. Masha Allah, bincike ya nuna Khalid, Khalil, Rahama duk 'ya'yan Adams ne. Nan Adams ya ja numfashi da rungumar su kamar zai cinye su. Haka ya dinga sumbatar su. Cikin tausayawa, Nufaisat ta goge hawaye, Dr. Aryan kuwa murmushi ya yi. Da bawa Adams hannu ya ce, Na taya kamar na ɗan uwa, don samun uku a lokaci ɗaya ba ƙaramin abu ba ne. Kafin Adams ya ba shi amsa, sai jin kukan Hanifa kawai suka yi, tana cewa ita ma a yi mata abin da aka yi wa su Khalid, don ita ma dadin nata ya rungume ta. Dariya suka yi dukkaninsu tare da rarrashinta akan ba komai aka yi musu ba, ta yi haƙuri. Ba sai an yi mata ba, sai dai fafur Hanifa ta ƙi yarda sai ma ƙara sautin kukan nata da ta yi. Sam Adams baya son kukan Hanifa, don haka sai kawai ya biye mata ya ce Dr. Aryan ya ɗebi jinin nata ya gwada da nasan. Aiko cikin rikicewa, Nufaisat ta goge gumin da ya wanke mata fuska ta ce, Haba my love, ka bar ta ba sai an yi mata ba, ai Hanifa na jin hakan ta ƙara taɓarɓarewa da kukan. Nufaisa ta ja numfashi haka kawai ta ji gabanta na faduwa saboda ta san idan Dr. Aryan ya gwada jinin Hanifa da na Adams gaskiya akwai matsala. Murmushi Adams sai da ce mata, "Kar ki damu my love." Bari yayi mata, kin san Hanifa da rikici idan ba a yi mata ba har dare kuka za ta dame mu da shi. Gyada masa kai Nufaisa ta yi da ci gaba da goge gumi. Haka tana ji tana gani Dr. Aryan ya ɗabi jinin Hanifa ba abin ta hana shi ba. Shi kansa Dr. Aryan ya girgiza da ganin sakamakon da bincike ya nuna masa akan Hanifa ba jinin Adams ba ce. Don haka sai da ya yi gwaji sau uku, ya ga duk abu ɗaya sakamakon yake bashi. Sannan ya haƙura ya fito daga wajen gwajin jikinsa a sanyaye. Ya miƙa wa Adams takardar gwajin nasa da Hanifan. Tun da Adams ya fahimci Hanifa ba ‘yarsa ba ce, ya zuba wa Hanifa ido zuciyarsa na bugawa. canko sai ganinsa suka yi a ƙasa. Nufaisat da Dr. Aryan suka yi kansa suna masu kiran sunansa. Ba shi da damar amsawa don ya riga da ya suma. Minti goma tsakani Adams ya farfado yana kallon Nufaisat ya ce, Wannan ma kina da masaniya a kai? Sauran girgiza masa kai ta yi alamar a'a hawaye na zubo mata ta ce, Ba ni da sani akan wannan sam. Shi ma hawayen ne ya zubo masa ya ce, Na gode wa Allah da ya saka muka zo da Hanifa har hakan ta faru. Nufaisat, Taudat ta cuce ni, ta ha'ince ni, duk halaccin da na yi mata sai da ta munafunce ni. ashe abin da ta gaya min ranar farkon amarci na da ita ƙarya ne Allah ka san na kamu da son wannan yarinya Hanifa Allah ka sassauta min Amin Nufaisat da Dr. Aryan suka ce masa a hankali ya tashi da saukowa daga kan gadon da Dr. Aryan ya sa shi sannan ya karɓi makullin motarsa a gun faisat ya ce su tashi su je gida Hanifa ta kalli Adams ta ce Dadi baka rungume ni kayan min kis ɗin ba Ritsa idansa Adams ya yi cikin wani hali ya rungume ta sannan ya yi mata kis ɗin. Dr. Aryan ya dafa kafaɗarsa ya ce, Ka yi aiki da hankali abokina, tunda kaga lokacin da ka san hakan akan Hanifa, lokacin ne kake da arzikin su Khalid har su uku. Don haka please ka nutsu sosai wajen yanke hukunci. Murmushe kawai Adam sai masa da ficewa daga ɗakin yana mai cewa Nufaisat su same shi a mota. Haka da damuwa Nufaisat suka bi bayansa. Tuƙi kawai Adams yake yi amma hankalinsa ya tafi kan tunanin wani hukunci ya dace ya yi wa Taudat. Aka suka iso gidan jiki a sanyaye. Kai tsaye bangaren su Adams ya wuce ya ɗauki takarda da biro ya rubuta wa Taudat saki har uku. Wai, ita ko tana zaune a falon nata zuciyarta cike da mamakin ina Adams ya ɗauki Nufaisat suka je. Sai ji kawai ta yi wayar tana ƙara. Baƙuwar nan ba ce, don haka sai ta ɗauka a yatsune. Taudat ni ce mai magana. Wa kenan Hajiya Rukayyat, kishiyar surukarki. Ayya, sannu Hajiya, Da fatan dai alkhairi ne yasa kika kira ni. Ai tunda kika ga ban taba kiran ki ba, ya dace ki gane wannan kiran ba alkhairi bane a gare ki. Ko? To ina jin ki. Murmushi Hajiya Ruqayyah ta yi da ƙara bajewa akan kujerar falanta ta ce, "Dama na gaya miki, sai na bakanta rayuwarki akan abin da kika yi min ko? To yau ranar ta zo, dan babu abin da zai katange ki da haukacewa a yanzu." Murmushi ta da ta yi da faɗin, "Lallai kanki ya kulle, don ina tabbatar miki har ƙarshen rayuwata ba zan taɓa yin hauka ba." Taudat kenan, zaki gani yanzu a ƙwaryarki. Dan ni Hajjara Qayyat ban taɓa ɗaukar alƙawari na ki cikawa ba. dan haka ki baza ido, yanzu ɗan zuƙuluzu zai bayyana a gare ki. Hajiya Ruqayyat na faɗin haka ta kashe wayarta da shaƙewa da dariya. Sororo Taudat ta yi da wayar ta a hannunta, kuma daidai lokacin Adams ya shigo falon nata. A hankali ya miƙa mata takardar hannunsa mai ɗauke da sakin da ya mata. Ta ko karɓa cikin sauri da ware ta, don ta ga mai takardar ta ƙunsa. A gigice ta tashi da kallonsa ta ce, Wai ni Taudat ka saka Adams? Murmushi ya mata da cewa, Eh, na sake ki saki uku Taudat, sannan ki tattara kayanki a yanzu ki bar min gidana. Sannan na san kin san musulunci ya bani Hanifa ko? Don haka ke kaɗai za ki fita ba tare da ita ba. Cikin matuƙar keki cewa ta ɗora wata ashar. Nufaisa ce ta gaya maka Hanifa ba ‘yarka ba ce ko? Lallai tunda ta yi sanadin datse igiyar aure na tsakanina da kai, wallahi sai na yi mata abin da har ta mutu ba za ta taɓa mantawa da ni ba. Ɗauke ta da wani gigitaccen mari ya yi, kafin ta dawo daga hayyacinta ya ƙara ɓata wani, nan take ta ƙwalla wata muguwar ƙara. Sakamakon ganin wani jibgaggen aljani da ta yi a gefenta yana zaro mata ido kamar zai cinye ta. Sannan ya watsa mata wani abu kamar ƙasa a jikinta, ainan take ta ji kamar an zuba mata wuta. Wannan shine ya sa ta ƙwalla ƙara ba wai marin da Adam sai mata ba. Nan ta fara cire ɗan kwalinta, tare da cizge gashin kanta tana cewa shi kenan na haukace zuba mata ido Adams ya yi ganin kamar da gaske abin da take faɗa na shirin faruwa da ita daidai nan Nufaisat ta shigo falon saboda ihun da Taudat ɗin ta yi ai Nufaisat na ganin abin da take yi cikin rashin fahimta ta ce Taudat ki daina cizgar gashin kanki mana ko kina hauka ne kallon Nufaisat ɗin ta yi idan ta ya juye ya zama ja ta ce na haukace Nufaisat na haukace Adams ya sake ni bayan bakar wahalar da na sha wajen bin malamai da bokaye a kansa. Sannan Hajjiyar Rukayyat ta haukatar da ni dan yi mata asiri ta kwanta jinya tsawon shekaru biyu. Yanzu ke ma zo ki min na ji daɗi, dan ke ma na saka malamina. Ya lalata miki rayuwa ta yadda Adam zai tsane ki. Ta kai ƙarshen zancen nata ta nufo inda nufarsa ɗin take. Ai cikin sauri nufaisar ta yi tsalle ɗaya ta maƙalƙale Adam tana ihu wai ya kalli idan tauda ta zama mayya. Ƙara makalkale Adams Nufaisat ta yi cikin matuƙar mamakin abin da Taudat ɗin take faɗa. Ita kuwa Nufaisat yanzu ta gane. Cikin hauka Taudat ɗin ta yi maganar. Cikin tsawa Adams ya ce da Taudat ɗin. Idan kika kuskura kika taɓa min mata wallahi sai na yi miki dukan mutuwa. Ai Taudat na jin haka sai ta tsaya cak da fashewa da kuka. Da sauri Nufaisat ta saki Adams ta yi waje da gudu. Adams ya bi bayanta da kulle Taudat ɗin. Hankalin Nufaisat a tashe yake matuƙa Nan ta hausa fada Marwa a ɗakinta tana mamakin abin da ya samu Taudat ɗin. Adams ya bata labarin shi dai yana bata takardar saki ta hauyi masa sumbatu. Sannan ya ƙara da ce mata, ta kwantar da hankalinta, komai zai zo cikin sauƙi. Nan Faisal ta bashi labarin abin da ta sani tsakanin Hajiya Ruqayyat ɗin da kuma Taudat ɗin. Sannan ta ƙara masa da cewar, janta wajen boka ita Taudat ɗin ta yi. Sosai Adams ya yi mamakin wannan al'amari, A nan ya rungume Nufaisat ɗin da jin ƙarin santa da ƙaunarta a cikin ransa. Nan ya kira mama mahaifiyar Taudat ɗin da su dadi duk ya faɗa musu dukkan abin da yake faruwa. To mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shirin.